cikin ga watan shida shekara miladiya dubu biyu da goma sha hudu. Ga shi Allah subhanahu wata ta'ala cikin ikonsa da ya tafsa Allah ya dawo mana da cikin kamar Kabir Haruna Gombe a birnin Sokoto. Wanda suka da ya yi aka riga masa ya dawo ya ci gaba da bata ruwa insha Allah. ɗaukacin manyan mutanen da ke tare da mu a yi da hakuri lokaci ya tafi na so da in ayyana da wani da wani da wani amma dukkanin mu Allah sa aljanna ta zo makoma a gare mu daidai wannan gaba ina amfani da wannan dama a madadin dukkanin ƴan uwa musulmi da suka a wannan wuri ina mai amfani da wannan dama domin karfe da karatu na mu zai gudana a yau insha Allah karkashin jagoranci Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe da alaran ma Ahmad Ibrahim Sulaiman Kano a birnin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أن دينكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدن ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da amincewarsa ya sake hada fuskokinmu a wannan shekara a kuma cikin wannan wata mai albarka wata na ramadan domin ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda muka saba yi a wannan wuri a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan gari na Sokoto a al'ada mun saba bude tafsiri ɗaya ga watan Ramadan amma bana gashi sai yau uku ga watan Ramadan Allah maɗaukin sarki ya amince to amma dama babu abin da zai yi sai abin da Allah ya amince dalili na zahiri wanda ya haifar da haka shine tafiya da muka yi zuwa kasar united arab emirates wato zuwa abu dhabi domin halartar wani taro na manyan malaman musulunci na duniya da aka yi a can inda aka tattauna matsaloli da suka shafi al'umman musulmai a duniya da ya za a yi a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasashen musulmai maimakon tashin hankali da kashe-kashe da ake fama da shi mai alfarma sarkin musulmi da kansa ya bukaci mu wakilce shi a wannan taro an tada tawaga ta maluma a nan najeriya manyan shehunan maluma da wasu farfesoshi daga nan jami'a kan foliyo a ƙarƙashin mai martaba sarkin argungu mai alfarma sarkin musulmi ya bukaci mu halarci wancan taro a madadin al'ummar najeriya to wannan shi yasa ba mu samu dawowa najeriya da wuri ba mun sauka a abuja amma a ranar na dare na wuce zuwa kano na yi bankwana da iyali na yi tazarci zuwa gombe na je na jaddada wa tsohuwar mubaya'a na gano iyali sannan na wani uton da cikin taimakon allah sai ɗazu muka samu damar shigowa muna fata abinda za mu samu damar yi allah ya sa albarka a ciki yau din ma ba mu iso da wuri ba barin gida yana da wahala kamin mu gama shirye-shirye mu baro kano wajen karfe goma sha ɗaya na rana to wannan ya sa sai ɗazu muka samu daman isowa amma dai aka ƙaraso domin a ga an karya wa tafsirin kwari ya zama an samu daman buɗe shi a yau ina addu'a Allah ya sa wa taron albarka kuma na ga fuskoki da dama da wasu na kwana biyu ban gansu ba wannan na ji daɗi sosai bayan tafsiri na fahimci har da wani ɗan zumunci zumunci akwai kuma yau a taron namu hajikan kan sardauna muna tare da shi eh, wanda su an yi gwagwarmaya a can baya jikokin ce mu ɗan horiyo da aka yi ɗauki ba daɗi aka tabbatar da sunna saboda haka mu ba mu tsoron karantar da sunna a farko matuƙar sunna ce za mu kwanta mota in ka ce mana ya haka mace ga jikokin sardauna a kusa ga jikokin shi wadan hodiyo <laughs> wani abu ne ya ban sha'awa magajin gari sokoto mun yi tafiya da shi zuwa ƙasa mai tsarki sai yace ce mun ga mahaifiya ta ka zo ku gaisa da ita yar sardauna ce ta cikinsa na je muka gaisa sace ce malam kabiru ne na eh tace kullum muna sauraron karantarwar sunna Allah ya maka albarka nace hajiya na gode tace kuma sunna nan da kake karantarwa kar ka daga kafa ka ci gaba da taka totar 280 tace mu duje ko kike da hodiyo a nan muke ruwa to kaga wani yazo yace ba nan yake ba mun san bai da alaka da shehu to a tabbata ko ba ga da alaka da shehu ne na san ka samu matsala <laughs> Allah ta'ala ya sa mu dace daga inda muka kwana a Adamawa daga nan zamu dora kamar yadda inda muka kwana a Sokoto nan muka dora a Adamawa saboda haka masu bin karatu sai zama ba a samu inda karatun ya yanke ba Saƙonni na farkon Ramadan babu lokaci zamu shiga cikin karatu kai tsaye da Allah Allah ramma Allah madaukin sarki yace fala wa rabbika la yu'minuna fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima tajara bainahum thumma la yajidu ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا من ما قضيت ويسلموا تسليما الله مدوكاكين سركي ينا مغانا دا النبي محمد صلى الله عليه وسلم yan uwa masu kutsowa sai a ɗan yi haƙuri ba sai an ga mai wa'azi ba abinda ake bukata a natsu a ji abinda karantarwa take fara Allah ta'ala ya samu dace da wanda yake ta gaba gaba da wanda yake ta baya baya in Allah da duka sun yi tarayya a cikin lada wanda ya aiki da karatu kuma shi yafi kowa cin riba ba wanda ya ga mai wa'azi da Allah ramma ba Allah ta Allah ya samu dace Allah madaukin sarki yace fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum malamai suka ce wannan kalma ta fala suka ce akwai wani umarni da ya gabata ne aka kore suka ce nafiyul li amrin sabiq wato korewa ne ga wani umarni wanda ya gabata wato a ayar can baya akwai magana da Allah madaukin sarki yayi inda yace alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik aha يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الله مدرسين سركيتي ألم ترى بس gani ba ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kai musulmi da ake magana da kai ila allazina yaz'umuna zuwa ga waɗannan da suke rai cewa annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qabli wato cewa sun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ka da abin da aka saukar kamin kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, amma kuma yuriduna an yata hakamu ila babu dusan da suka dauki hukuncin su maimakon su kawo maka sai su dauka su je su kawo malaman Yahudawa suna kai hukuncin su zuwa ga dagu wa qad umiru an yakfuru bihi alhali an umurce su cewa su kafirce wa dagut duk abin da aka bauta masa ba Allah ba malamai sun ce dagut ne matukar shi abin ya yarda da ibada da aka yi mashi to sai Allah madaukin sarki ce ga su suna rai cewa sun imani da abin da aka saukar maka sun imani da abin da aka saukar ka ne kai amma hukuncin su kuma sai su dauka su kai wa dazu Allah yake fala to ƙarya suke ba su imani ba ina fata an fahimci wannan ke yasa aka ce wannan kalma ta fala da aka ce fala wa rabbika la yu'minun kamin rantsuwar sai aka fara da fala ita fala din nafiyun li amrin sabiq wancan lamari wanda ya gabata shine Allah madaukin sarki yake korewa lalle su ba su zo masu cikakken imani ba don Allah ya ƙara ƙarfafa magana, sai Allah ya ce la yu'minuna ba sa zama masu imani ba za su samu identity card na shaidar su masu imani ne daga wajen Allah ba hatta muka fi ma shajara bainahum sai sun hukuntar da kai akan duk abin da ya faru tsakanin su duk abin da ya faru tsakanin su sai sun yadda kai za su kawo wa kai ne ke da wuka da nama kai za ka faɗi ya za a yi kai za ka ba da hukuncin da ke tsakani shine hatta muka fi ma shajara bainahum ko da sun kawo maka kayi hukuncin har yanzu imanin su bai tabbata ba sai ya zama sun mala ya jidu fi harajar min ma tsabaita sai ya zama yayin da ka zo kai Fasin judgment ka ba da hukunci a tsakaninsu a kun abin da ya faru sai ya zama kuma zuciyarsu ta karɓi wannan abin da ka faɗa ba su ji ƙaiƙai ba su ji damuwa ba ba su ji ɗarɗar ba ba su ji sun ƙyamaci hukuncin da kai ba ba su ji cewa hukuncin da kai nan ba adalci ba ne sannan wa yusallimu taslima sannan su sallama sallamawa in ji Allah ba su zama masu imani sai sun cika waɗannan sharuɗa guda uku wannan malamai suka ce ƙa'ida ce ila yau qiyama har ƙiyama ta tsaya ni da kai ba za mu zama masu imani ba sai mun yarda duk mas'alar da ta taso za mu kai ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk rigimar da ta taso za mu tuntubi ofishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ce ya rasulullah ga mu a gaban ka ke hukunci a tsakaninmu wani zai ce to a yanzu annabin baya nan ya za a mu je gaban annabi ya mana hukunci ne mu dawo zuwa ga sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ka ce wannan abun fari ne ni na ce baki ne to ba kamata yi a da jijiyar wuya a jan ido a nada kafar wando a ba Hama ta iska ba wannan baka taso ba da dai harkar sunanta addini sunan abun musulunci wane ne aka ba musulunci din gurgun ya dauko shi ya taho da shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk abin da annabi ya faɗa akwai shi a rubuce duk abin da annabi ya aikata akwai shi a rubuce abin da aka yi a gaban annabi bai hana ba ma akwai shi a rubuce to mu ɗauko wannan rubutu mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a rayuwarsa yayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a rayuwarsa yayi aikata mu yadda cewa ni da kai duka annabi ya fi mu iyawa mu yadda annabi shine mai harkar gaba daya shine mai gida a cikin tafiyar gaba dayanta mu dawo zuwa gare shi mu tuntubi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan muka samu ga yadda annabi yayi to ni in hakura da nawa ra'ayin kai ma ka haƙura da naka ra'ayin mu bi sunnar mu bi sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wallahi duk matsalar da kake ji tsakanin musulmai a Najeriya da duk wahalar da muke ci a ahlus sunna wannan ita ce matsalar an ki a yarda cewa annabi shi yafi kowa iyawa mu mai da lamarin ga annabi sai kowa ya ce shi ma yana da nashi gwanin kuma shi ma nashi gwanin babba ne mai girma ne shi ma dole sai an bi shi kai ta rigima da mutum kana ce masa ga abin da annabi ya ce shi ko yana cewa ba haka ya gani a gidansu ba iyaye da kakanninsa ba haka suka yi ba ba haka ya ga ana yi a angosu ba wane da wane ba haka suka yi ba a'a kakanninka akwai annabi a cikin su kakannin ba da annabi ne kamata su koyi in dai har na kwarai ne to mu yadda mai koyi da manzon Allah mana kowa ya huta malamin shi ma da annabi ya kamata ya koyi in haki na kwarai ne mu koyi da annabi gaba ɗaya mu huta idan ka ce malamin babba ne ya kai annabi in ka ce ga wani mai girma ya kai annabi in ka ce kai ma abinda ka zo da shi mai kyau ne tsakaninka da Allah kansa ya kai kan abin annabi ya zo da shi ko yana da kyau nawa yafi fi kyau to mu haƙura ni da kai mu gina annabi mana Allah ya ce ba za mu taɓa zama masu imani ba wallahi sai mun yarda da wannan shine falawa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum sannan bayan wannan ba ka zama cikakken mai imani sai ya zama da an ja maka hadisi an karanta maka sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ta dace da sarranka ko bata dace ba zaka hakura da abin da kake so ka bi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka bi ta ba tare da kana jin ta takura ka ba idan kana jin sunna ma ta takura ka har yanzu cikin matsala ba baka gama tsira ba sai ka ji a ranka cewa wannan sunnar ta maka kana kaunarta idan baka ji ta mata a ranka ba kai dai kana yi amma dai wallahi na rasa yadda zan yi ne shi yasa nake yi to har yanzu sun ka gama kankama ba akwai sauran matsala akwai sauran rina a kama kuma la an fi anfusihim harajan ma kawaita shi yasa na ce muku ba yi wa musulunci supermarket approach yadda ake shiga supermarket ba haka ake shiga musulunci ba ya ake shiga supermarket idan ka dauki trola ko dan kwandon da zaka rinka jefa kayayyakin ka ba duk kayan shagon zaka sai ba zaka zabi wanda ya maka wanda ya maka maka ne kamar ya aure bombita yana da zaki bai da matsala sai ka jefa madara a tana da daɗi sai gajewa na kofi yana hana ni bacci banda bukata shi bota za ta tada mun zuciya in ta wannan a supermarket ake a ina a supermarket ba islam ba amma islam babu dama ka ce wai akwai abin nan cikin of reference a a musulunci babu opportunity ko zariyar so gaba da ake so ne qur'ani cewa ya ayyuhallazina amanu dukulu fi silm أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قرآن ما يجمع يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ya ku waɗanda suka yi imani ku shiga cikin musulunci gaba ɗaya ba titi titi ba ba tati sabinti ba gaba ɗaya ake so ku shiga cikin musulunci ku nitse ku narke gaba ɗaya Allah ka ba mu ikon nitsewa gaba cikin addinin musulunci to shi yasa Allah ya sa shar'i na biyu sun mala yajidu fi anfusihim harajan mimma qabaita shar'i na uku shine wa yusallimu taslima da an ga aya an gama da kai ana cewa qala Allah ta'ala kace total submission a total surrender da an jawo hadisi ana cewa rawahul bukhari wa muslim sai ka daga hannu ka ce mun mi kauya mai gida yana magana an riga an kammala gaba daya amma ba mu ja maka hadisi mu ce rawahul bukhari ka ce to naji ba na kare ta hadisin bane to amma amma ne look you are in trouble the holy prophet is talking and you are talking who is the oga between the to annabi yana magana kai kana magana waye oga tsakanin kai da annabi a cikin addinin musulunci daga zarar an ce annabi ya ce a riga an gama shine wa yusallimu taslima sai yasa magabata da ka hadisi an gama duk yadda kai sayyidina Umar ku yanga ce ta juye mai farfesu na kayan ciki a kai Umar ibn Abdul Aziz Khalifa Umar ibn Abdul Aziz farfesun kayan ciki ka san kayan ciki yanzu komai rike zafi ta dauko a ɗaya laifi na farko tsotsai ya haukan da sai sun jube yana zaune cikin manyan baki sai ta juye mai langar gaba ɗaya ka ka ga dai farko da zafi sannan ta bata masa ne sannan ga mai a cikin baki gaba wato ba ta ganin fasatar wato khalifa Umar ibn Abdul Aziz ba ya fusata ya yi yunkuro sace dakata dakata Allah ya ce wa kazimin al ghayr da masu haɗe kuci sai tsaya ya yi shiru ya yi wani kota ka yace to na haɗe kuci amma dai mai kusa sai ta gane rigima bata kare ba ta ce ci ayar Allah ya ce wal atina anin nas da masu yafe wa mutane ya yi shiru ya ce tukin jaya kin gama da ni sai koma ya zauna ya ce to na yace ta ce Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa ya yi shiru ya ce da kina baiwa za ki kyautata miki kin zama yana yan take da gaiwa duk bangaren ayan ta karanta sai ya yi kirishi amma sai a gita maka a ce rawahul bukari ka tsallaka a ce muslim ka tsallaka abu dawud ka tsallaka turmuzi ka furruke hadisi. kuma an ce aina ahlus sunna ka ce hana hanu idan ka fusata aya ba ta iya control ɗinka hadisi bai iya control ɗinka wai ka ji kana jawo mutum hadisi kana jawo mutum aya inna allaha ma'a sabirina yana saurara ka ji ni da kake gani na billahi da haka Allah yi hakuri miskala da rafi ban da shi in na fahada sai an yi bala'i kage yanzu wannan kai da kanka ke ba duniya sai kai da mutum yanzu ba mu da bukatar sai mun nemo wanda zai zo ya bada shaida kai da kanka ka ba kanka shaida da kanka Allah ka gafarta mana Allah ka bamu daman tsayawa inda Allah madaukin sarki ya tsaye da mu ka bamu daman tsayawa akan umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ku saurara maluma suka ce wannan ba ya tsaya a babin hukunci ne rigima tsakanin mutane guda biyu ba ya shafi babin hukunci wanda za a kai a alƙalanci sannan ya shafi babi na ibada na aikace-aikace na addini kowanne ba za ka zama mai imani ba sai in ka da yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi haka ne daidai kuma ka tsaya a wannan wurin ibn abi zuri ibn abi zuri yana magana da abu hanifa sai yake karantawa abu hanifa wani hadisi wanda ake amfani da shi a wajen hukunci idan an yi kisan kai sai yake ce masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kutila lahu katilun, falahu khairin ne. duk wanda aka kashe mashi dan uwa to an ba ki zabi cikin biyu zabi wanda ya fi mashi alheri cikin abu guda biyu ko dai wanda ya kashe maka dan uwan nan a kamo shi a kashe shi ayi ne ayi kisasi ko kuma a baki amma a sa ya biya ka diyar dan uwanka da kake an baka zabi idan wani ya kashe maka dan uwa ka zaɓi ɗaya daga cikin biyu a yi matukar kisan na ganganci ne abu hanifa da ya ji wannan hadisin sai yake ce masa a ta akuzu bihi kai ma kana riko da wannan hadisin a matsayin hukunci wannan kalma nan take ta fusatar da ibnu abi a wannan lokaci nan take abu hanifa yake ina magana da wannan malami a lokaci ɗaya fuskar ta canja ban an ba sai dai naji ya sa tafin hannunsa ya daki kirji a wannan lokaci yace uhaddithuka an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa taqulu ata'khudhu bi in karanta maka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka rinka tambaya na cewa zan yi riko da hadisin ni ma da hadisin nake hukunci hadisin ki na dauka a matsayin hujja bayan hadisi ne nake karanta maka daga wajen annabi da ya fara daukan zafi akan Abu Hanifa yake ce masa saurara ka ji da shi nake riko kuma dukkan musulmi wajibi ne a kansa da an kawo hadisi daga annabi ya riko da hadisi duk wani ra'ayi da wani tunani da yake da shi dole ya aje wannan ra'ayi da wannan tunani ya kama hadisin annabi gamgam ya makalkale idan har yana neman ya tsira a gaban Allah ranar tashin alkiyama yace domin Allah da ya kalli duniya gaba ɗayanta sai da ya bi mutanen duniya ɗaya ɗaya kowa sai da Allah ya kalli mutanen duniya gaba ɗaya sai ga duk duniya wanda ya fi kowa alkhairi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya zaɓo shi saboda ya fi kowa alkhairi a duniya sannan ya saukan masa da sunnarsa ya kuma zaɓa wa al'umma abin da ya zaɓa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce to da an samu magana daga annabi babu wani musulmi da ke sauran uzuri dole ka haƙura da kowace magana ka bar kowane ƙauli ka dawo ka riƙe maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Hanifa ya ce. shi bai fahimci me nake magana akai da nake nufin da wannan yake hukunci ba ina magana ko yana da wani dalili ba wannan ba amma da ya fara fada ya fara daukan zafi ya fara bambami yace bai yi shiru ba har sai da na fara addu'a a cikin raina ina Allah ka taimake ni da malamin ya shiru ya dakata haka saboda irin fadan da yayi saboda kawai malamin ya fahimci kamar ana so a sa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waje ku kalli yadda magabata suke daukan zafi idan an kawo hadisi aka samu wani na inda inda a wajen aiki da hadisin Allah ka gafarta mana Abdullahi da Umar Allah ya kara masa yadda sai yake karanta hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tamna'un nisaa huzuzahunna min almasajidi idza sta'adannakum kada ku hana mata rabansu a masallaci in sun ne izinin ku in matar ka ta nemi izini tana so ta je ta sallah jam'i a masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kada ku hana su Bilal yana kusa shi ko Bilal dare lokacin ya gane mata sun fara kawo matsala idan an yi sallah a masallaci an gama sai mata su tsaya suna yan kalle-kalle da yan waje waje ana wancan mijin wace ce oh oh, oh ashe shi ne wallahi ba ta gani ki ba sai yau wannan arabi ta mata ko arabi ne za a ce wancan nan gajeren ba a ce mijin wancan da to Allah su jiri bukwai to sai ya fahimci akwai dan matsaloli da aka fara samu budar bakin gina sai ya ce wallahi da lamna hunna ya ce wallahi sai mun hana su zuwa masallaci Allah da Umar ya kalli Bilal ya ce uhajjituka an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta kulu wallahi da lamna hunna ina karanta maka hadisi daga annabi na ce maka annabi ya ce kai kuma kana ce mun wallahi lamna namna hunna wallahi sai ka hana abinda annabin ce, ayi magana annabi nake gaya maka ya kalli bilal yace la ukallimuka abada yace daga yau har abada ban kara magana da shi saboda ya ja masa hadisi bilal yace wallahi da zanna a nan da Allah da bilal da duk malaman Najeriya wa yafi daraja a wajen Allah to ya zan ce maka annabi ya ce kai ka ce mu magana malamin ka ci magana annabi ga bilal ya faɗi magana amma sanadiyar wannan Abdullahi dan Umar yace zai daina mishi magana a wata ruwaya dan Abdullahi dan Umar ne da kansa yace wallahi la namna ahuna yace wallahi sai mun hana domin mun ga matsalolin da suka zo da shi wannan kalma da ya faɗa Abdullahi dan Umar bai ƙara yi wa ɗansa magana ba har Allah ya tarbi rayuwar ɗan har ya ba duniya bai taɓa magana da ɗan ba daga wannan ranar wai me yasa saboda ya karanta masa hadisi shi kuma ya yi wa hadisin karantse in ma yana da wata matsala da zai faɗa ya fada amma kada kawai kai tsaye annabi ce karfi ka yi ke wallahi ke mu saboda wannan ya daina magana da ɗansa da yake kauna har yau duniya bai magana da shi ba da wannan nan imamun nawawi ya ce mutumin da ya bijire wa sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta a ƙaurace masa har abada ya halatta ba a saba wa Allah ba musulmi wanda yake kan sunna yake biyayya ga Allah haramun ne ka ka ƙaurace masa kwana uku amma idan aka karanta wa mutum sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mata karan tsaye ba ma kin aiki da ita ba ya fito karare nuna bai gamsu da ita ba ba zai yi aiki da sunnar ba imam nawawi ke irin wani musulmi duk da yana musulmi bai kafarta ba amma ya halatta a kaurace masa har abada domin a yi masa ta'abiri domin a nuna masa girman laifin da ya aikata saboda gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah Allah ta gafarta mana Abdullahi ibn Mugaffal ya ga wani mutum yana harbi da tsakuwa sai yake karanta masa hadisi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yake ce masa manzo Allah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada harbi da tsakuwa annabi ya ce tsakuwa ba ta raunana abokin gaba ba ta farautar abin farauta sai dai ta tsiyayar da ido ko ta kare haƙori bayan ya ja masa wannan hadisin bayan kwana kaɗan sai ya sake haɗuwa da mutumin har yanzu yana harbi da tsakuwa Allah ibn Gaffar yake a ah, kuma dan uwansa ne na jini dan uwansa ne ne ga zumutar musulunci ga zumunta ta jini amma ga shi yayi hadisin annabi karanta Abdullahi ibn Gaffar yake kalle shi ta ba kai ne na karanta wa ingantaccen hadisi daga manzon Allah ba ce to ai ka san abin da muka ban gane ba hadisi ingantacce daga annabi sai ya kalle shi ce duk da kai dan uwana ne ina tabbatar maka daga yau la ushidu laka janazatan wala a'uduka fi maradin wala ukallimuka abada yace ina tabbatar maka duk ran ka mutu ba zan sallaci gawarka ba ba za a sallar gawarka da ni ba ba zan halarci jana'izarka ba kuma idan kai rashin lafiya ba zan je in da kai ba sannan ban ƙara maka magana daga yau har ƙarshen rayuwarka ko ƙarshen rayuwata domin ka gane daraja da matsayin ƙimar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka aka yi bai taba zuwa ya gaida shi ba bai sallaci gawarsa ba sannan bai yi magana da shi ba musulmi ne ko ba musulmi ne na musulmi abin da yake so ya karantar da shi ya gane girman annabi da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girman hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku kalle da ake ake hadisin manzon Allah karantsi sai ka samu mutum ka ja masa hadisi ya ce no ka san ku matsalar ku ba ku zagaya kun ga halin da duniya yake ciki ba ba zan manta wata rana a ƙasar bulgaria wai kana ja masa hadisi kina baka labarin ƙasar bulgaria shi a wurin shi wai abin da ya gano a bulgaria <laughs> ya yi daidai da wani hadisi da gida saboda rashin sanin me imar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kima ta sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an manta da falawa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum imamu malik dan anas rahimahullah Allah ya kara nuna sa da rahama ya karanta wani mutum hadisi bayan ya ji hadisi sai mutum ya ce ara aita to na ji hadisi to amma yanzu misali kan ya ci gaba da magana sai sai wato sai imamu malik ya fara ja masa aya yace fal yahzar alladhina yukhalifuna an amrihi fal alladhina yukhalifuna an amrihi an تصيبهم yana cewa naji to amma kami ya ci gaba da amma sai Imam Malik ya ja masa wannan aya ce Allah yana cewa fal yahdaril ladina yukhalifuna an amrihi masu saba umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su yi taka tsantsan an tusibahum fitina. idan ba haka ba wata fitina za ta same su aw yusibahum azabun alim ko wata azaba mai radadi ta same su duk sanda aka mai da magana annabi ba komai ba sai azaba ta sauka ga al'umma sai fitina ta shigo cikin al'umma sai azaba mai radadi ta sauka mun samu kanmu a Najeriya ko mun samu wannan ba mun samu wannan da muka saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yo mun kai sahabbai gata da suka taba Allah ya taba su ko bai taba su ba balle mu da muke can kusa an kusa a je zamanin su dujan an gangaro an yi nisa sosai da ka taɓa sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai taka bala'i yana iya sauka kanka Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yana yi wasu bayani akan aikin haji da mut'a nan take sai wasu daga cikin ce to amma na mun ji ka ce annabi yayi umarni da aikin haji mut'a to amma sai na abubakar ya taɓa cewa kaza sai na umar ya taɓa cewa kaza shi ya ja musu hadisi su kuma suna gurin su kawo masa magana a sai na umar da sai na wa da sai na abubakar eh akan ainihin wato ainihin wato a tamatto me yake faruwa buɗan bakin wato ainihin abdullahi dan umar abba abdullahi dan umar ba buɗan bakin abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas Allah ya kara masa da ba abdullahi dan umar ba sai ke cewa yushaku an yunzala alaikum hijaratun minas sama ya kusa a yi muku ruwan duwatsu daga sama A aqulu lakum qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ƙulu na ƙala abubakar umar ina ce muku Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara ku ta abubakar da umar sun fara kenan idan abubakar da umar suka fada annabi ya fada maganar wa za a ɗauka sai a ɗauki maganar annabi sai a bar maganar abubakar da umar idan aka ce za a yi karo da tsakanin magana annabi da magana abubakar da umar yana iya sa Allah ya fushi ya sa a ruwan duwatsu daga sama to in tambaye ku tsakanin ku da Allah duk duniya bayan annabi wa kai sai na abubakar a wajen Allah duk duniya ba wanda ya kai bayan sai na abubakar duk duniya ba kai darajar sai na umar a duk waliye da aka taba yi a duniya akwai kaman waliyi sai na abubakar akwai kaman waliyi sai na umar duk waliyan duniya wa'annan sune shugabannin waliyan duniya duk wani wanda rana ta haska kanta, in dai ba manzo ne ko annabi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutum da ke darajar sayyidina Abubakar ba kowa yi kiyama ta tsaya ta kofa ɗaya za a kira ke shiga aljanna a wayannan kofofin aljanna da ake da a kira masu sadaka su shiga ta kofar sadaka masu azumi su shiga ta baburayya masu aikin hajji su shiga ta kofar su masu jihadi su shiga kowanne za a kira sai aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda za a kira shi ta waɗannan kofofin gaba daya annabi yake kware akwai waɗanda ta wannan kofofin gaba daya za a kira su yace a cikin su kuma akwai sayyidina Abu Bakar cikin kiyama ta tsaya duk kofofin aljanna sai an kira shi wani mala'ika na cewa zo ka shiga ta wannan kofa wani mala'ika na cewa zo ka shiga ta wannan kofa wani mala'ika na kiran shi ta wannan kofa haka nan wato za a rinka kiran sayyidina Abubakar ta kofofin aljanna gaba daya su to idan za a kira sayyidina abubakar ta kofofin aljanna gaba daya saboda matsayinsa a wajen Allah maɗaukakin sarki to me kake tsammani duk da haka sa ba a yi ta ci karo da maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to me kake tsammani da maganar wanda bai kai darajar sayyidina abubakar ba bai kai darajar sayyidina umar ba Allah ka gafarta mana wannan shi yake nuna muku cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana to babu daman a ƙara yin wata magana bayan maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya kan maganar ta riga an ƙare Allah ta'ala ya samu dace Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara masa yadda yana magana tare da wasu ya karanta musu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suke ce masa to amma ga wata magana da muka samu daga wajen babanka mahaifinka sayyidina Umar radiyallahu anhu me ya faɗa budar bakin sai wato Abdullahi dan Umar sai yake cewa a Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a haƙu an yutaba am Umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine wanda ya cancanci a yi masa biyayya ko kuma sayyidina Umar shine wanda ya cancanci a masa biyayya Abdullahi dan Umar ba ya rena darajar sayyidina Umar bane amma yana so ya nuna cewa har matsayin sayyidina Umar har darajar sayyidina Umar idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi magana to babu dama a ɗauko maganar sayyidina Umar ko ta sayyidina Abubakar ko ta wani daga cikin mutanen duniya a ce za ta ci karo da maganar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya samu dace wannan shine falawa, rabbika la yu'minuna hatta muka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima dama lokaci ya riga ya taho sannan ga rahama daga Allah madaukin sarki ya kawo daidai nan gudun zamu dakata gobe in Allah ya da karfe biyar daidai za a fara karatu karfe biyar daidai daga yaddar Allah madaukin sarki subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah yana tare da mu a ah, shugaban kwamitin marayu amma da abakar shehu yana tare da mu a ah, da sauran manyan bakin mu Ibrahim Asida Barista Bello Yakubu Binin Kesu